wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau bakwai ku a yau sha biyu sha biyu yau sha biyu ga watan jumadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam biyu, wanda ya yi daidai da ishirin ko bakwai ga watan Disamba shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna cikin karatun littafin Umdatul Ahkam littafin da ya tattaro hadisan hukunce-hukunce na fikihu a wato ya tattaro hadisan Bukhari da Muslim wanda su ne mafi ingancin littattafai bayan alkur'ani mai girma a wajen ahalin sunna wal jama'a a muna cikin karatu da tulakam jiya mun karanta hadisi wanda yake maganan cewa an sanya liman ne a yi koyi da shi ma ju'ila al-imam li yutamma bihi fala taktalifu alai A gane an sanya liman a yi koyi da shi ku saba da shi idan yayi kabbara ku yi kabbara in yayi ruku'u ku yi ruku'u in yace sami Allahu liman hamida ku ce rabbana wa lakal hamd an gane ai in yayi sujada ku yi sujada in yi sallah a zaune ku yi sallah a zaune gaba daya to mun faɗi cewa abin da ya farin jaye ga malamai liman zai ce sami Allahu liman hamida kuma zai ce rabbana wa lakal hamd haka nan mai sallah shi kadai haka nan shi ma mamu ina ganin akwai hadisai da dama Nasiru, Nasiruddin Albani ya yi ishara zuwa gare su a cikin littafin sa Salatul Nabi na basan gani to zaka wannan abin yana ciki to saboda haka sannan kuma mun karanta hadisi lokacin manzo Allah yana cikin gidansa yana rashin lafiya yayi sallah a zaune wasu mutane da suka kawo mai ziyara suka bi shi sallah sallan farilla kuma yayi sallah a tsaye sai annabi ya musu ishara cewa ku zauna a lokacin da ya juya sai ke cewa an sanya liman ne dan alkoyi da shi in yayi ruku ku yi in ya dago ku dago in yake sami Allahu liman hamida ku ce rabbana lakal hamd in yayi sallah a zaune ku yi sallah a zaune ga baki daya ina fatan gane duk wannan ya faru a kan shi saboda haka shi gaba da wannan bayani muna cikin bayani akan abubuwa mun yi bayani akan cewa wato rigaye ga liman kashi hudu ne duk mun yi wannan bayani jiya an gane ya cewa mun muka yi tafsila kwanda malamai suka yi to shekul islam yana cewa lallai liman ratibi idan ya yi sallah a zaune saboda wani uzuri to yana daga cikin tamamul iftida da mutaba'a su ma mu su yi sallah su ma a zaune ko da suna ko da ba su da uzuri su ma mu ko lafiyar su lau za su iya yin sallah tsaye amma limamin su ratibi ba zai iya yin sallah tsaye ba a zaune zai yi kuma wannan rashin lafiya din kamar yadda malamai suka yi tafsiri wannan rashin lafiya rashin lafiya ne wanda ake fatan warkewar shi da wuri sharadi kenan ba rashin lafiya ta turba in rashin lafiya ya zama na har abada To limamin in yayi sallah a zaune mu za mu yi sallah a tsayi an gano wannan ko to shine yake cewa ko da babu uzuri za mu yi sallah ne mu ma a zaune a nan wajen an jefar da wani rukuni tsayuwa a cikin sallah rukuni ne kabbara harama rukuni ne tsayuwa domin shi rukuni ne karatun fatiha rukuni ne tsayuwa domin shi maka zalik ba ma a nan wajen saboda ana son lalle mu zamanto muna biyayya ga shugabanni ba ma sabawa Ya aka ce kaza to shekul islam ibn taymiya yana cewa lalle hadisi yana nuni cewa lalle mamu in ya kasance yana da ra'ayin istiraha in mamu yana da ra'ayin jilsa istiraha kai tsaye shi kuma liman baya ganin haka to yanzu ya za a yi mamu yana ganin jilsa istiraha sunna ce da ta tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam shi kuma liman baya ganin cewa zama istiraha sunna ne duk da cewa qaulur rajih zama istiraha shine sunna ne wannan ɗaya ra'ayi marjuhi ne na cewa zama istiraha ba sunna bane misali ko kuma zama istiraha wai ana yin shi ne in an tsufa duk wannan magana mai rauni ne to idan liman ba shi da ra'ayin istiraha kai kuma kana da ra'ayin to yanzu yaya za a yi da limanci yaya za a yi da limanci kun fahimci wannan ai to shi na ka ce ibn taymiya ke cewa lallai zai bi limaminsa. zai bi limaminsa wajen yin me wajen barin istiraha wala ya yajlisu laha ba zai zauna domin ta ba wobin aks haka nan aka akasin haka idan liman ba shi da idan liman yana da ra'ayin istiraha baka da shi kai Za ka bi liman kan istiraha kai ma sai kai istiraha idza kaza imam raha? imam na da ra'ayin siraha wal mamum la yaraha mamu baya gani fa ya yajlis lalle shi mamu zai zauna ya yi sirawa za kulluhu taqiqul lil mutaba'a wannan dukkan shi saboda tabbatar da ainihin mutaba'a wannan shine fahimtar Nasiruddin Albani ma akwai wata fatawa da na gani nashi ya faɗi irin wannan magana na Ibn Taymiyyah kuma ya goyi bayan ta har ma ya faɗi wasu abubuwa wanda ba wa'annan ba wanda yace lalle illiman da yin shi zaka bi shi akai haka an gane wannan kenan me yasa suka ta biya ya dogara da wannan a wajen tsayuwa an yi rangwame tsayuwa farko ne amma saboda liman yana zaune aka ce ka zauna ka yi hakuri ka zauna to istiraha ko musabiya ce liman baya yi sai ka yi shi da ka ce a ba za ka yi ba an gane wannan ko wasu suka ce a'a to ai istirahan wani zama ce hafifa zama ce wanda bata wuce na wasu 'yan sakon ba za ka iya yin shi kuma ka yi biyayya ga liman liman na ɗagowa dama ai sai ka jira liman kafin ka ɗago to za ka yi istirahan ka ba tare da ka saba ma liman ba kuma ka bi shi sallah daidai ba wata matsala insha Allah an gane wanda ina tsammanin wannan zai zama shine raji Allahu a'lam an gane wannan ko to shi mazhaban Imam Ahmad kamar yadda muka faɗa baya inganta limancin wanda ya gajiya yanzu tambaya zamu yanzu in liman yayi sallah ya saki hannu duka musulmi saki hannu kenan eh liman yayi sallah ya saki hannu duk sai saki hannu zai yi kaga ba zai yi ba akwai abubuwan da muka ga liman ya aikata ya saba mu sunna zamu kyale shi in mun tabbatar da ya saba mu sunna mu sai mu aikata sunna din wannan ya bambanta da abin da yake wajibi ne shari'a ta magaran gobe amma wannan bid'a ne ko kuma ya saba mu sunna sai liman ya aikata to ba za mu bi shi akan wannan ba Allahu a'lam to mazhabin Imam Ahmad limanci na mutumin da ya gajiya daga tsayuwa ba za ka ba zai yi shi ba sai ga irin shi in mutum liman bai da lafiya bai iya tsayuwa sai dai ya yi limanci ga irin shi ta jiyayyu an gane ku sai dai limami ratibi in ji imam ahmad limami ratibi ne kawai in ya gajiya daga tsayuwa to ko ruku'u ko wani abu za mu bi shi sallah an gane wannan in dai ratibi ne amma in ba ratibi bane ba kawai mun haɗa a masallaci ba mu samu jam'i ba sai muna so mu yi jam'i ko jam'i ya kama mu cikin tafiya sai wani zai mana limanci sai ya zauna me yasa ka zauna aka maka labar da lafiya ne zai mu ce wani limami ya zo ya mana wanda yake mai lafiya an gane sai ce idan ya kajiya daga tsayuwa saboda rashin lafiya wanda ake fatan gushewan shi sallah ya inganta sallah ya yi an gane sai su ma su yi sallah su zauna an gane wannan wannan zaman nadban ko da suna da ikon tsayuwa to amma fa ya hukuncin idan liman ya fara sallah a tsaye sai ya gajiya limami ratibi ne da ya fara sallah a tsaye sai ya kasa sai ya zauna to yanzu ya zami za mu tsaya ne ko za mu zauna an gane to shi ne suka ce aka ce za su yi sallah a bayansa a tsaye wujuban tunda sun fara sallah a tsaye gajiyawar liman ba zai sa su zauna ba a lokacin amma da a ce tun farko ne ya zauna ya zama wajibi bi mai mu zauna Kama dai ya tsaya a farko mun tsaya daga bayan sai gajiya ya zauna to za mu ci gaba da sallama mai a tsaye an gane wannan ko wato sun dogara da wani hadisi wanda hadisin abubakar bin siddiq radiyallahu an lokacin da ya limanci an gane wannan ai akwai hadisin aisha radiyallahu anha za mu iya hada shi da wannan game da kissan manzo sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya yi sallah ga mutane bai da lafiya sai Aisha radiyallahu anha take ba mu labari faja'a hatta jalasa an yasari Abi Bakar ne Siddiq sai yazo hatta jalasa an yasari Abi Bakar har ya zauna a gefen hagun Abubakar shi manzo Allah kuma ne fakana nas fakana yusalli bin nas jalisan wa Abubakar qa'iman ya kasance yana sallah da mutane a zaune shi wa Abubakar yana sallah mai a tsaye yaftadi Abubakar bi salatin nabi abubakar yana koyi da sallar annabi wa yaktadin nasu bi salati abubakar su mutane suna koyi da sallar abubakar kada a manta wane ne limami kafin manzan Allah ya zo abubakar radiyallahu anhu sai manzan Allah ya zo sai ya zauna a gefen hagun abubakar radiyallahu anhu to amma abubakar ya yi sallah a tsaye yana koyi da sallar manzan Allah su mutane suna koyi da sallar mai abubakar shine malamai suka yi istinbadi da wannan idan liman ya fara sallah tsaye sai ya gajiya to za a tsaya kan asali ne za a ci gaba da sallah tsaye ne ba za mu bi shi ba mu zauna za mu tsaya kan asali yadda muke ne da so da wannan hadisi kun gane wannan ko so ka wannan hadisi bai shafa wancan hukunci ba kamar yadda wasu ke cewa ai wannan hadisi ya shafe hukuncin sallah a zaune wannan shine mazhaban hannafiya yan hannafiya suna ganin da ne annabi da ya rishi lafiya ya yi sallah a zaune amma yanzu an shafi Daga to muna son tarihi wa tarihin da ya nuna cewa an shafe din sannan in babu tarihi kai ko da ma akwai tarihi zai yi ai jam'in hadisan zai yi ai jam'i za amkan al-jam'u fala yasaru ila ghairihi to sai malamai suka yi jam'i liman lafiyan shi lau liman ka ya fara sallah a zaune za mu zauna gaba daya lafiyan shi lau yana sallah tsayi, tsaye daga bayan sai ya zauna za mu tsaya kan me akan asali to shine nan malamai suka yi wannan istinbadin an gane ku sannan kuma a cikin hadisin malamai sun yi istinbadin jawazul muballigh anil imam fi salah idza kana hunaka haja min sa'atin fil makan wa al musallin halaccin wato zakara zakara shine mai isar da ainihin muryar liman muryar liman ba a ji sai ya daga murya yayi cara ya isar da mai sako a cikin sallah in ya kasance akwai bukata na fadin waje ila wajen na da fadi saboda faɗin wajen ba a jin muryar liman to sai wani ya ɗaga murya don ya taimaka ma liman da kuma yawan masu sallah a cikin ruwayar muslim anna ababakar kana yusmi uhumul takbir abubakar ya kasance yana jiyar da su kabbara haka daga murya a bayan liman ya samo asali ne daga wannan hadisin duk wani hukunci da malaman fiqh ke ginawa kan halaccin zakara to wannan kenan a fahimta jama'a da kyau kiran sallah daban daga murya a bayan liman daban kiran sallah yana nan kan hukuncinsa ya halatta wajibi ne shi misali a cikin sallah amma daga murya a bayan liman alhali ga muryar liman shine maganar zakara to ina ganin babu wanda suka yi zafi a gare shi a duniya kamar malikawa malikawa wasu daga cikinsu sun bata sallar zakara sun ce saboda baya bin shugabanci ya mashi liman shishigi bai da sallah saka wannan mai daga murya bayan liman bayan liman ga murya shi bai da sallah saboda an sanya liman ne da ayi koyi babu wanda ya ce ka daga murya bayan liman an gane wannan ko wasu suka ce a'a in har ana jin muryar liman shi kenan in ya daga yayi laifi amma sallar shi bata ɓaci ba in ba a jin muryar liman ya taimaka saboda sauran jama'a su ci kun fahimci wannan ko akwai dai manganin malamai an yi sabani kai ya dau zafi sosai daga baya sai suka ce ka wasahihu sihatu salatul musmi wato abin da ya inganta wato ya inganta sallar zakara mai jiyar da mutane ya inganta wato nan sun ga ce abin da ya inganta an buga kenan ba hmm. sallar shi ta yi amma abin da ya yi daidai shine malamai suka ce fi tafsir in har ana buƙatar hakan saboda faɗin masallaci ko ba a jin muryar liman da abin da ya kama da wannan da sauransu to zakara zai aiki amma in ana jin liman amurya liman ba shi da wani aiki kawai ya bar liman ya aikin in ko ya yi haka to ya shiga ya shishigi ya yi wannan karamin huruji ga imam an gane wannan ko to saboda haka lallai mamu yana kasancewa gefen daman liman ne ko to anan wajen yanzu da annabi da abubakar yanzu waye liman waye fara limanci ga mutane abubakar da manzo Allah ya zo sai tsaya a gefen hagun abubakar an gane yayi sai zauna a gefen hagun abubakar kenan me yake nuni kenan ya kwace limancin yana halatta ni liman na ɗan yi jinkiri sai mamuna a sai ainihin na'ibi na ya zo yana limanci da na zo sai na daidaici ya yi raka daidai sai na karbe na ƙarasa sauran sallar na yi daidai liman yana iya karbe sallah daga na'ibinsa ya ci gaba da yi in ya dan yi latti ya zo ya karbe ko bai halarta ba na wani maslaha kawo ba to ai ya kamata ya waye yanzu ga abubakar ya kawo hayaniya ga abubakar annabi ya zo ya karbi sallan shi amma ni ne liman gashi na zo kauce mu wani ya ce wani ya yarda to kuma wannan hadisin da ya nuna in kana na'ibi limamin ka yazo ya kwace sallah a wajenka ya kwace limancin ba shi kayansa shi da shugaba ga shi ya zo ina ba gano wannan <laughs> yanzu yadda mutane suke da son rai kuma ake da karancin fahimta na addini yana kama da wuya saka ya kamata komai mu ringa yi tsakaninmu da Allah kuma komai mu tsayar da shi a matsayinsa an gano wannan ko to shine aka ce halaccin niyyar liman a cikin sallah dole ne mutum ya yi niyyar limanci ko da a tsakiyar sallah ne tunda dai yanzu ya zo ya karbi sallar sai ya yi niyan shi limami ne shi ba mamu bane yanzu kamar yadda ya halatta liman ya ciru daga limanci ya koma mamu a tsakiyar sallah liman da liman ne sai yanzu ya janye yanzu ya yi ritaya ya janye sai ba ya ba ainihin shugaba shugabancinsa kuma jin ko kamar yadda abubakar ya yi kuma abubakar da shi ne liman da manzan Allah ya zo sai ya koma mamu sallah bai ɓaci ba an gane wannan to nan wannan matsalan ya kawo bugawa sabani ya uku tsakanin malamai game da wannan kissa shin abubakar bayan annabi ya zo shi ne ya ci gaba da zama liman ko kuma shi mamu ne liman shi ne annabi Abinda yake raji malamai sun tattauna kan wannan tunda ne an ce mutane suna sallah da sallan wa abubakar shi kuma yana sallah da sallah annabi waye limamu aka ce kai wasu ka ce abubakar ne liman har yanzu da mutane shi suke bi an gane ko saka ce abin da ya farin jaye shi ya zama to ana abokar ya zama mu ba liman ba saboda dalilai masu yawa suka kawo dalilai dalilin farko maganar aisha ta ce yaktadi abubakar bi salatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaktadi nasu bi salati abubakar ko abubakar yana koyi da sallan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan mutane suna koyi da sallan abubakar haka wannan ya nuna yawa to shine na biyu lalle abubakar radiyallahu anhu wato bai yarda ya zama limami ba alhali annabi nan in dai annabi nan ba zai limanci ba ya faɗa haka ya ce bai dace ga ibnu abi kuhafa ba ya limanci mutane a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya faru a wajen sa domin yin sulhu ga bani amru bin auf a can kuba da suka samu matsala manzo Allah ya tsaya sulhu sai da ya dan jinkiri bai zo da wurba Abubakar ya limanci daga bayan da manzo Allah ya zo sahabbai suka tayi tafi suna tayin tafi Abubakar bai sani ba kuma baya wayewa a cikin sallah yana sallah baya waiwayi da Abu Bakar ji tafiya yawa sai ya waiwaya yana waiwayawa sai ga ai manzo ne sallah, sallam ya yazo yana cin manzo ne yazo nan tashe sai Abu Bakar radiyallahu anhu sai yayi sai yayi sauri ya canyi sai annabi ya ce masa ci gaba ci gaba ci gaba an gano wannan ku, duk da haka sai Abu Bakar ya janye ya da ya da ya ci gaba da limancin da aka idar da sallah manzo Allah ne ya limanci ya ce ya karasa limancin haka shi liman yana iya janyewa mamuya a wato na'ibin sa amma muna iya janyewa liman ya shiga bayan bayan an idar da sallah shine manzo ya tambaye shi ya kai Abubakar me ya sanya lokacin da na ce maka ci gaba da sallah baka ci gaba ba shi yake cewa shi ne yake cewa radiyallahu anhu bai dace ga ibnu abi quhafa ba yayi sallah ga mutane alhali manzo Allah na nan sai ba zan iya ba kaga wannan ya nuna kenan manzo Allah shine yayi shugaban yayi limanci ya zo a cikin ruwayan bukari cewa annabi ya zauna a gefen hagun abubakar wannan wani dalili ne wanda ke nuni akan cewa abubakar shine mai shine shine shi abubakar ya janye ya ba annabi an gane wannan ko to wannan shine abin da ya inganta akan wannan matsala din to sannan daga cikin abin da zamu iya cirowa daga cikin hadisin har yanzu a gurguje wato ingancin sallan mai farilla wato sallan mai nafila ya yi limanci ga masu farilla mai nafila yana iya zama liman shi sallan da yake nafila ne to masu farilla suna iya bin shi ko ba za su iya bin shi ba inda sallan ya bambanta an gane wani ko to wannan matsala tana daga cikin matsala wanda malaman fiqh suna bugawa akan ta har yanzu to an gane ko to malik malikawa da hannafawa sun tafi akan cewa wato sallah bai inganta ba da hannafiya da abin da ya shahara daga hanabila da malikiya cewa sallah bai inganta ba mai nafila yi limanci ga masu farilla sun kafa hujja da wannan hadisin wanda ke tare da mu inna ma ju'ilal imam li yutamma bihi fala takhtalifu alayhi kawai an sanya liman ne dan ayi koyi da shi kada ku saba ma liman an gane wannan ko idan mamu ya zan la yake yi sai ya bulima mai nafila tsakani da Allah bai saba ba shin wani sabani ne ya fi ainihin sabani a wajen niyya annabi na cewa sallallahu alaihi wasallam fa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa ko lalle ayyuka suna tabbata ne da niyya kuma kowane mutum abin da ya niyya yake samu wani sabani ya fi tsanani kaman sabani wajen niyya ni niyya na daban naka daban eh an ce kada ku saba ma liman so haka idan kai niyyanka farilla wacce niyyar shi nafila sun samu sabani baya halarta ku bi juna wannan shine hujja na imamu na Malik imamu Darul Hijra imamu Darul Hijra da Abu Hanifa da da kuma wani kauli na imamu Ahmad yana da manganu guda biyu to amma imamu Shafi'i da imamu Al-Auza'i daga cikin salaf da, da imamu Dabari mai wannan tafsirin sun tafi zuwa ga ingancin ainihin koyin mai farilla ya koyi da mai nafila sun ce wannan mai matsala kai kana farilla kai koyi da limami mai nafila mai matsala wannan ruwaya ne wanda an samo shi daga imamu ahmad bin hanbal radiyallahu an rahimahullah wanda ibnu Ƙudama ya zaɓi wannan fahimta daga gare shi shehul islam ibnu taymiya da ɗalibinsa ibnu qayyim su ma sun zaɓi wannan ra'ayi sun kafa hujja da me shin suna da hujja ko ba su da shi shine sun kafa hujja ga hadisin mu'az wanda yake ya shahara al-muttafaq alayhi wanda hadisin yana cewa kana yusalli ma annabi sallallahu alaihi wasallam thumma yarji'u fa yusalli bi qaumihi tilka salah ya kasance yana salla tare da manzo sallallahu alaihi wasallam thumma yarji'u fa yusalli bi qaumihi tilka salah sannan sai ya koma yayi salla da mutanansa wannan salla din kuma ne sai ya koma yayi salla da mutanansa wannan salla din a nan wajen ya yi sallah da annabi sallah da wasallam bayan ya yi sallah nan annabi sallan? sai wato sallar isha'i yake da annabi can cikin dare sai ya koma ya yi limanci ga mutanensa a can wajen to yanzu wannan sallar da yake yi da mutanen shi a matsayin menene shi nafila ya riga ya sauke farali yanzu shi ya je yana shi mai nafila ne yanzu yake limanci ga masu farilla kuma suna bin shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya san da wannan bai masa inkari ba to wannan yana daga cikin hujja mai girma da suka kafa hujja da shi akan ingancin mai nafila ya limanci abin nan ga masu farilla wannan shi ne sallah sabanin niyya sallah sabanin niyya an gane wannan ai idan niyyan ku ya bambanta za ku iya yin sallah za mu iya yin sallah ina an gane wannan sai wasu ka ce a cikin su yaya za a yi a ce mai nafila ya yi sallah ga masu farilla ai mu'azu sallan da ya yi sallan isha'i ya musu kuma shi din nan nafila yayi da annabi da annabi yayi nafila yayi can wajen yayi me eh farilla to me zaka ce ana wajen to ce wannan sallar da yayi da annabi nafila a matsayin na shi me nafila ne yake bin masu ba yake bin mai farilla yanzu ne yaje sallar farilla can wajen sai to ga tambayar da zamu muku ya halatta kenan ana ku fahimta me nafila me farilla me farilla yayi limanci ga me nafila ya halatta kenan ka ce iya halatta mana ya halatta mai farilla ya yi limanci ga mai nafila to anan waje ba samu saɓanin niyya ba to ya kuke karo magana kwakwai karo kun ce ba a sallah saɓanin niyya to ko kuma yanzu malikiya sun yadda malikiya kaulan wahidan sun yadda mai mai farilla yana iya limanci ga masu nafila amma bai yadda mai nafila zai iya limanci ga masu farilla ba malamai sun ce duk abin da ya halatta a cikin nafila ya halatta a cikin farilla sai dai an samu nassin da ya ware kun gane wannan ko to saboda haka yanzu ne muna tambayar ku sallah sabanin niyya ya halatta kun yadda sallah sabanin niyya ya halatta ta wani bangare kenan kun gane ai to amsar da suka bayar aka ce ya za a yi mu'azi ya yadda yayi sallar alhali ga farilla shin da a amshi farillan ka da amshi nafilan ka wanne ka fi so eh ita mutum bai tufina da a amshi farillan ka da amshi nafilan ka wanne ka fi so farilla an gani to kaga ballantana kuma ce ka yi sallah bayan annabi Sallah ne wasallam kaga wannan farilla a kaga saka ka ce lalle wannan sallah da kuke magana farilla ne wannan sallah da yi daga bayan shine nafila kun gane wannan ko wannan shine wanda yake magana wanda yake ingantacce mai nafila ne yake limanci to in ka ce haka ai akwai hadisi wanda ya inganta hadisin Malik bin Huwairis da suka kai ziyara wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam, da annabi ya ga sun dade sun bar iyalansu kuma suna kwaɗayin iyalansu yake su koma gida su je ta wajen iyalansu su zo karatu ne ku koma wajen iyalan ku amma wannan karatu da kuka yi ku isar da shi ga sauran mutane daga cikin nan ya ce musu idan sallah ya halatto ɗayan ku ya kira muku sallah ɗaya kuma ya muku limanci sai suka ce sai muka duba cikin mu gaba ɗaya an ce wanda ya fi mu sanin ilimi ya mana limanci sai muka duba cikin gaba ɗaya babu wanda ya fi ilimi a cikin sai wani ƙaramin yaro ɗan shekara shida ko bakwai sai muka jagorantar da shi ya zama limamin mu to nan za mu ci shi yaro ɗan shekara shida ko bakwai kuma hadisi ne sahihi ka shamsi fi atin nahar to ya zaka yi da wannan hadisin yanzu kenan ƙaramin yaro farilla yake ko nafila shi sallah bai hau kan shi ba bai daga cikin ma aka ce a buge su in ba su yi sallah ba muru auladakum bis sala idza balagu sab'a sinin wadribuhum alaiha idza balagu 10 sinin aw kama qala sallallahu alaihi wasallam ku umurci yaran ku su yi sallah in sun kai shekara shekara bakwai ku buge su a gare su ku buge yaran sun kai shekara goma to yaran bai kai matsayin duka ba in ma shekara shida ne waye ce ka umurce shi in ji Nasiruddin Albani in yaron shekara shida ne waye ce ka ce zo kai sallah yace yaro dan shekara shida ba ruwan ka da shi in za ku je masallaci in yace baba ba za ni ba sai ka ji to yi zaman ka saboda wanda aka ce a umurta da yayi sallah sai ya kai shekara bakwai za a umurce shi shekara shida sai dai ka ce ka masallaci ke baba ni ba zan je ba ni zan kwanta in huta to kwanta ka huta Allah ya maka albarka in ji albari babu wanda yake ka bugai ko ka tilasta sami ko kai kaza amma fa yana kaiwa bakwai zo mu je masallaci in dan cije ba duka zaka dan zare mai ido ya je masallaci iya yake zuwa kai da kaɗi zuwa masallaci ko sana na hukunta ka wallahi kada ka zasu ka kyale shi amma yana kaiwa goma to ya fara shan kwashi ka fara hukunta shi akan barin sallah kun ga wannan ko kaga da wannan hadisi ya nuni akan halaccin sallah sabanin niyya me nafila yayi limanci kuma zamanin annabi da a ce ba a yi da manzo Allah ya ishara gare shi an gane wannan ko sallah sabanin niyya ya inganta wannan fala taktalifu alaihi din nan to me za mu ci kan shi an sanya liman ne don a yi koyi da shi kada ainihin ku saba ma liman kun gane wannan ai kada ku saba ma liman ya za a yi to Ka ku saba mai fil af'al wajen ayyuka amma don kun saba wajen niyya yanzu gashi an samu qara'in da dalilai da suka nuna ana iya samun sabanin niyya amma dai ku bi shi a wajen sallah an fahimci wannan ko to masu wannan ra'ayi ina ganin su ya fi ƙarfi gaskiya masu ra'ayin sallah saɓanin niyya kaga mutum na irin wannan kana yana nafila kai baka samu jami ba za ka iya bin shi sallah abinka an gane wannan ko eh to a sannan kuma dangane da abin da ya shafi ainihin wato abin da ya shafi shi sallan mutumin da ya gajiya daga zama za mu ƙara koma zuwa gare shi sallan liman in ya gajiya daga zama mamu ya bi shi kaga yan zahiriya da da auza'i da ishaq sun taba kan cewa mamu suna iya yin sallah bayan liman wanda yake gajiyayye a zaune ko da suna da ikon tsayuwa kenan wannan ra'ayi ba ra'ayin samari bane shi na nuna mana ra'ayi ne na salaf kada ka dauka in liman yana zaune muka zauna gaba daya ka ce an kawo sabon addini wannan addini ya girmi littattafan ka na Najeriya da kake da su imamul auza'i salaf ne shi ishaq bin rahawai da sauran malamai duk salaf ne abu daudin zahiri duka sunan suna da wannan ra'ayi sannan sun kafa hujja da hadisai guda biyu da abin da ya zo cikin ma'anansu din mun kawo baya to malaman nan guda biyu abu hanifa da shafi'i da wasansu tunda baka cewa baya halatta ka mai iko akan tsayuwa yayi sallah a bayan wanda yake zaune sai a tsaye an gane sun kafa hujja cewa annabi ya yi sallah a cikin ciwon da ya rasu a zaune sannan abubakar a abubakar ya yi sallah da mutane a bayansa a tsaye ta ce wannan hujja ne a tsaye abubakar ya yi sallah bai zauna ba sauran mutane ba zauna ba amma mun ba da amsa kan wani go yawwa to malamai sun ce farko dai wancan sun amsa game da hadisan nan guda biyu da aka kawo na hujja sun kawo amsa da wasu amsoshi masu rauni ga ce hadisan da suka zo kan wannan na nuna goyon bayan din mu zauna da abin da ya kama da shi wato a wanda yake inganta sallan sallan wanda yake zaune gajiyayye ya yi sallah da wanda suke zaune wai an shafe shi an shafe shi da sallan annabi a cikin rashin lafiyar da ya rasu da mutane ya yi sallah a zaune su mutane suna tsaye ta ce wannan shi ya shafa wancan manzo Allah bai ce ku zauna ba to shi ne aka ce wannan jawabi akwai rauni a cikinsa dalilin raunin imamu ahmad ya yi inkarin shafe wannan nasu ya ce aka za kaga wanda ya inkarin shafe nasu shafa salaf ne kada ka ɗauka ra'ayin samari ne ya ce al'asulu adamun nasak bainan nusus a shari'a. ya ce asali rashin shafewa tsakanin nasoshi na shari'a asali kowane nasu yana aiki an gane wa annahu ma'ama amkanal jam'u bainahuma wajabal masir ilaihi. in dai zai yi a yi jam'i tsakanin nusus to ya zama wajibi a tafi zuwa ga wannan jam'i din kada a zo a ce wannan nasi an share shi bi annahu imalul laha jami'an domin yayi aiki da din nusus din gabaki daya an gane so haka magana an shafe bai taso ba hadisan duk suna aiki sai dai za a yi jam'i ne an gani wani ko kuma da'awan cewa kamar malikiya su kuma sun tafi zuwa ga wani fahimta malikiya suka ce ai hadisin ya keɓanta ne da manzo sallallahu alaihi wasallam annabi ne kada yake da iko bai da lafiya ya sallah a zaune sauran mutane su bi shi a zaune amma sauran mutane ba sa halarta bai halarta su yi an gane ne ko to kuma su malikiya ba sun kaba hujja da ba sun gina da ka ne? suna da nasa hadisi akwai hadisi wanda aka ruwaito daga imamu sha'abi daga jabir dan abdullahi marfu'an cewa la ya ummu ahadun ba'adi jalisan kada wani mutum ya ƙara limanci a bayana a zaune daga ni daga yau kada wani ya kuskure ya limanci a bayana a zaune ni kaɗai ne nike da wannan kenan limanci a zaune mutane su zauna wannan hususiya ne nawa hususiya ne na manzo sallallahu alaihi wasallam to amsan da aka ba malikiya shine wannan hadisi bai inganta ba ta kowace irin fuska hadisi da ne mai tsananin rauni so aka da ya inganta da ya zama hujja akan hususiya tunda babu hujja al'asulu a ta'asi bihi sallallahu alaihi wasallam asali shine koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ga duk abin da ya aikata sai an samu dalili sannan ibnu daqiqil id yana cewa kar urifa al asla adamu at-takhsis an sani cewa asali babu wani takhsis a ce wai kususiya ne shi an gane akwai hadisi wanda ya fi wannan inganci wanda ya nuna mana ba taksisi ba ne Shi ne abinda Abu dauda ya ruwaito shi cewa lallai Usaid bin Hudayr radiyallahu anhu kana ya ummu qaumahu ya kasance yana limanci ga mutanensa shi Usaid bin Hudayr faja annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya zo domin ya gaida shi fakila kace ya rasu rasulullah inna imamana maridun Lallai limamu mu bashi da lafiya yaya zamu yi da shi sai annabi ya ce iza salla qa'idan fa sallu qu'udan idan liman ya yi sallah a zaune ku ma ku yi sallah mai a zaune idan liman ya yi sallah a zaune ku ma ku yi sallah a zaune kaga wannan rashin lafiya ne wanda ake tunanin zai iya warkewa da wuri sannan kuma shi limami ratibi ne imam ahmad ya tsaya tsakiya tsakanin nan maganganu guda biyu shine cewa idan liman ya fara sallah a tsaye limami ratibi ya fara sallah a tsaye sannan daga baya sai ya samu rashin lafiya a tsakiyar sallar sai ya zauna to duk mutane su cika sallar su cika sallar a tsaye wannan wujuban aiki da hadisin sallar annabi da abubakar da mutane lokacin da manzo Allah ya rashin lafiya wanda ya zama ciwon ajalin sa radiyallahu an amma idan liman ya fara salla a zaune sai su yi salla a bayan sa a zaune gaba ɗaya musu istibaban saboda wayannan hadisan da aka kawo gaba ki daya wannan shine jam'in da ainihin imamu ahmad ya kuma jam'i ne wanda yake mai kyau wanda shi ya kamata mu dogara da shi insha Allah dangane da abin da ya shafi wannan al'amari an gane wannan ko a sannan ila yau abin da ya shahara daga imamu ahmad mun yi magana dangane da abin da ya shafi zan ƙara dawowa ga abin da ya shafi sallan mai nafila ya koyi da mai farilla ya koyi da mai nafila ko abin da ya kama da wannan to wanda Imam Ahmad yana da fahimtar cewa wanda ya sallan azhar zai iya limanci zai iya mutum yana sallan azhar zai iya yin sallah bayan mai sallar la'asar an gane wannan ko to duk akwai wannan suna da wannan fahimta din to zaka abin da ya shahara daga Imam Ahmad cewa baya inganta shi limanci mai farilla da mai nafila inji Imam Ahmad kun ji kuma Imam Ahmad ko kuma wanda ya sallaci azhar ya yi limanci ga wanda yake la'asar ko haka sun ba a yin haka kowane mai sallah an gane wato in mutum zai yi limanci a bayan wani mai tsallan farilla wanda ya saba masa ga lokaci ko suna in ya saba mutum ga lokaci ko suna to wannan sallah bai yi ba saboda annabi ya ce falatar talifu alai amma wata ruwaya daban da aka samu daga imamu Ahmad ya ce hakan ya inganta wannan shi ne wanda shekul Islam Ibn Taymiyyah ya zaba rahimahullah ibnu taymiya yana halatta mutum ya yi sallah a bayan wani mutum daban wanda ya saba masa wajen niyya da ma wasu ayyukan ya saba wa mutum wajen niyya da wasu ayyukan wanda ya sallar isha'i a bayan wanda ya sallar magariba kaga sun saba wajen niyya da wajen mai wajen aiki ma tunda isha'i raka hudu ne magariba raka uku ne ibn tamiya ya ce mai sallar magariba zai iya bin mai isha'i kamar yadda mai isha'i shi maka zalika duk wanda ya sallar isha'i a bayan wanda yake sallar magariba a bayan wanda yake yin magariba a idan limamin sai ya sallama ya za a yi yace idan liman yayi sallama sai ya tashi ya zo da raka'a ta hudu ko shi magariba ne ya tara ana isha'i bai samu magariba ba in limami ya zo sai ya yi ha idan limami ya zo idan limami ya cika idan limami ya yi raka'a idan limami ya yi sallama sai ya tashi ya zo da raka a ta hudu kenan anan wajen zai jira wa zai jira liman in raka a uku sai ya zauna yana ta hiya in ya zauna yana ta hiya sai shi kuma ya jira liman ya cika raka'a na hudu idan liman ya cika na hudu yi sallama shi ma sai ya miƙe a'a wa kenan shi nan ana nufin kamar misali mai magarba kenan shine liman mai magarba shine liman sai kai za ka zo sallar isha su a cikin magarba suke yi kuma ji wannan to idan ka zo idan liman ya zo raka na uku ai zai zauna ya ta giya to kuma sai ka yi sai ka miƙe ka kawo raka'an da ya rage amma shi ya ce nan sai liman ya yi sallama mai magarban sai ya ce assalamu alaikum saboda annabi ya ce in ya yi sallama ku yi sallama in ya riga ya yi sallama sai ka miƙe ka kawo raka'an da ya kubuce to wannan kenan wanda ya sallan magariba a bayan limami mai sallan isha'i ba wanda ya sallan magariba a bayan liman mai sallan isha'i an ba shi zaɓi imma ya zamanto ya jira liman har sai ya jira shi har sai liman ya riske shi ya yi sallan magariba a bayan mai sallan isha'i, to kaga shi yana sallan yana sallan magariba limami bai yake yi isha'i to in ma ya jira liman sai liman ya riske shi an gano wani go a cikin tahiya ya ringa yin tahiya in yana yin tahiya shi ya riga ya cika magarbansa sai zauna yana yin tahiya yana jira liman liman ya gama da alkan shi daya liman ya zo ya riske shi sai su yi zaman tahiya tare su yi sallama an gane sai ya yi sallama bayan liman ya yi sallama suka ce wannan imamu ahmad ya bada wannan fatawa ko kuma ya yi niyan warewa shi kadai ya yi sallama kafin liman da zaran sallah ya cika raka uku ya gama sallar shi yanzu ya gama da liman sai ya yi niyan janyewa yanzu yana raka uku sai ya janye daga liman yayi sallama abin shi Kuma gane wannan duk ibn taymiya ya kawo wannan zabi cewa an ba mutum wannan zabi kenan irin wannan kenan muka dauki wannan fahimta idan kana so ka bi ainihin hada sallah masu hada sallah haka zaka iya yin hago idan liman ya zo kamar kai kana sallan mai kenan irin sallan sallan magariba shi kuma mai liman na isha'i da zarar ka kai raka ukunka sai ka ware ka janye sai ka yi sallama in kai sallama sai ka kabbara ka bi shi sallami sallan isha ka samu raka daya cikin sallar isha'i in muka dauki wannan kauli din na Imam Ahmad wanda Ibn Taymiyyah ya kafa hujja da shi misali shi da zai yi sallar isha'i a bayan wanda yake sallar tarawih ka san bai tarawih zai sallama a biyu to idan liman yayi sallama daga a biyu shi sai ya miƙe ya zo da a biyu da suka rage an gane sai ya miƙe zo da a biyu da suka rage misali saka yanzu dai mun fahimci yadda abubuwa suke tafiya irin wayannan matsaloli ba sababbin al'amari bane suna nan tuntune a musulunci kuma mazhaba ne na magabata kada mutum ya zo da shi ka ɗauka ya zo da fitina ko rikici ilimi in yana karuwa ya kamata mutane su ma su ringa ci gaba duk abin da yake shine daidai su yi aiki da shi Allah shi taimake mu kada mu zamanto masu jumudul fikiri masu daskarewan kwakwalwa mu tsaya kan ra'ayi dai ko ba daidai bane Allahu a'lam wa alaikumus salam kan doyi kwara uku Eh. na farko ke cewa a tsakanin cewa a tsayaki a farko ko a ƙarshe wanne ne ya fi to gaskiya wannan matsala malamai sun buga a kan shi matsala ne mai buƙatar bincike sosai gaskiya amma dai abinda da yake zahiri abinda ya rinjaye wanda wasu malamai suka zaɓa cewa ai a salatu khairu minan nau' ana yin shi ne don a tashi mutane daga bacci ana yin shi don a tashi mutane daga bacci a yaushe ne kamata a tashe ka daga bacci kiran sallan farko lokacin kowa yana bacci zai ce as-salatu khairun minan nawm sallah yafi alkhairi fiye da bacci sai a tashi mutane daga bacci a je ayi alwala ayi shiri ayi ta nafil fili kafin sallah asuba yanzu amma ka yi salatu khairun minan nawm a ce a na karshe lokacin mutum zai farka ne a makare to saboda haka wannan shine abin da na ga gaskiya ga fatowar malamai akwai maganganu sosai akan matsalan akwai shugogogi sosai amma gaskiya wannan shine ga zahiri abin da yafi inganci a kira shi a farko an gani Allahu a'lam sai tambaya ta shi na maganar sallama din nan na'am misali shi mai magriba eh ai mai isha'i ai mai magriba shi mai sallar isha'i eh in ya kai raka uku sai sallame sai ya da wannan eh shi wannan fahimtar ai fahimta ce ta fi iyo bisin ba da an ce sallar sabanin niyya ya halatta ba ya riga ya sallama ba yanzu ya yi sallama to yanzu ga shi ya ga ana sallaba ibar ba damu abu da yake eh. <clears throat> yi ya sallame ya riga yi sallami sallame eh ne abin da ake magana cewa tun da ya idar da sallan shi zai sallame kaga ya yi karo da nan wai za su sallama ku sallimu amma ana ganin eh, a nan wajen an yi taksisin wannan cewa a nan wajen tun da kasancewan ya riga ya idar da sallan shi wai can kuma suna da raka daya zai zauna yana ta yi lokaci mai tsawo ne yana jiran wa'ancan a cikin kawai zai iya warewa a nan wajen yanzu kana bin liman sallah wani dalili za ka iya yin tawaye ka dan waye wani lokaci kamar wari akwai saban da malamai suka yi kan matsalan wannan mutumin da mu'azu bin jabal ya tsawaita mai sallah ai ya ware to malamai sun yi sabani ya ware ne ya karasa abin da ya rage na rako'in in har haka ne manzo Allah bai ce me yasa kai haka ba in ya ware ya karasa ne ashe in wani abu ya taso liman ya zamanto yayi guliwi da yawa kana iya warewa sauran raka'a ka ka janye ta sallah ka gefe matsala ne na fiki na fiki wasu ka ce a'a bai ma samu ko raka bai cika bai raka ba kawai ya zo ya yi sallar shi ne shi kadai akwai dai bubbugawa to anan ne malamai suka yi ta baɗi an fahimta Allahu a'lam eh, eh wato in dai kana da fahimta kuma kana da hujja ba a san dai a yi ta zagin juna ne ana faɗin miyagun manganu ni na ni a fahimta na sai liman ya yi sallama sannan kai sallama in kana da wannan fahimta sai ka jira liman sai ya gama yana ya zo ta tahiyya ku yi sallama tare da shi kai ma kana tahiyyanka in kana ganin za a iya warewa ka ga wannan hadisin ka gamsu da hujjar da ke cikinsa sai ka yi aiki da wannan magana kun gani wannan shine matsala fikihiyya an gina ta ne akan azwanun raje galiba na'am yake cewa mace ce ta yi aure a wani gari na'am sai za ta yi ziyaran garin iyayenta shin za ta yi sallar kasar ne ko za ta cika ta tunda gidansu ne a ai ba za a ce ai duk inda ta yi yanzu tunda yanzu ga ta yi aure yanzu a nan wajen to nan da take aure ta mace ce ita suna ce can gidansu nan nan kuma menene tana zaune a Abuja ta yi aure shekara goma sai ta ce za ta yi tafiya ta jojen wajen iyayenta sai kuma ta jojen wajen iyayenta a ce gidansu ne ta gin ziyara ne su da za ta yi kasar yanzu ke nan manzan Allah da ya tashi daga Makka zuwa Madina ai Makka ne ga Makka garin su ne na aka haife shi ka sai manzan Allah ya tashi daga maka zuwa amma manzan Allah in zai je Madina an zai je maka in zai je aikin haji kasar yake yi to da za mu ci a kan nan wajen saka wannan magana ba wani hujja bane kawai za ta yi kasaru ne za ta je wajen iyayenta eh eh yake yake cewa malam menene cin amana ai wannan kalma ne mai fadi cin amana shine akwai cin amanan Allah Allah ta kai ma Allah alƙawari zaka bauta mai shi kadai ka ki bauta mai shi kace amana kai alƙawari zaka bani kaza sai ka ji bani kace amana na yadda da kai akan wani abu na baka amana na zauna da kai a shago na kasuwanci ka zo ka sace min kuɗi ko ka ci amana na ka kwashe mu wasu abubuwa ka ka kasara ni ka ci amana na baka sirri da na baka sirri ka kiyaye wannan sirrin sai baka kiyaye sirri ba sai ka ɗauki cikin ka kawai na cin abinci ne ba na ajiye sirri ba sai ka zo ka tona sirrin na gama ka ci amana mutum yana tare da iyali yayi alƙawarin zai karantar da su addini ya alƙawarin ciyarwa da kulawa sai ya basu ba karatun addini ba ciyarwa ba kulawa ya ci amana cin amana kalma ne mai faɗi dan uwa kalma ne mai faɗi sosai to a takaice wannan dan karamin bayani kila zai dan jagorance ka ka fahimci mai cin amana wa alaikum salam na'am ya sauke sashi jagoranci ga yan gida eh. to me ya fahimta maliki a kan san da shani zai cika ne ko ko zai sallame a rakabi yana matsayin shi na bako ya sallama ga yan gida ilimanci ga yan gida eh wato shi shi matafiyi ne a matafiyi zai sallashi raka'a biyu in ya sallashi raka'a biyu su ne malikiya sun faɗa cikin iziya ma sun faɗa zai yi sallan shi raka'a biyu sai ya sallama sai su cika sun ce inda ba sa so a ce kai matafiyi ta zo kai koyi dawa na gida su malikiya sun ce yana da tsananin karhanci sun ce in ko kai koyi da ɗan gida sai ka cika an gane in kai koyi da ɗan gida kai ma raka'a hudu za ka yi an gane saboda akwai asari na ganin asarin abdullahi bin abbas wanda ibn taymiya ya kawo cikin majmu'ul fatawa ya yi nuni kan haka duk mutumin da ya koyi matafiya ne ya koyi da yan gida to cikawa zai yi in yana so ya yi kasar shi ya zama shi ne liman shi ne sohi Allah shi taimake mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai.